haka har lokaci ya tafi don mai Allah dogon inda dogon mola mola ka tsaya in da tsoro matsalaci a sadare a nemo ya da la ilaha illallah koyi biyu koyi ba a sarki ba Allah abubakar aliyu ba abin

好了好了。